hal itu ina ake tahata hada shi'ar wato musawatu kenan karkashin wannan take wanda yahudawa suka tsora tallansa wa sai suke yaɗa shi a duniya ‘yanci daidaituwa ‘yan uwantaka wata ta hada shi'ar al al-khadi ƙarƙashin wannan take na yaudara albarak kaga ai kanta a ce an zama daidai za ka ga abin da daɗi in ka kalle sama za ka ce eh gaskiya kamata mu zama daidai abin da kake hangaren ka da wane mun zama daidai shekarunsa kaza mun zama daidai ka kaza mun zama daidai ka kaza mun zama daidai menene sa kaza sun zama daidai tunani ba da kai yanzu da kai da ɗanka kun zama daidai shi ɗan zai yadda haka zai ji daɗi haka ce zai yake da babansa to amma ran da yi ɗa zai gano akwai bambanci shi yasa ka ce masa ba bugun hawa ai a fili hawan yake a ce in an ce maka kai da babanka kuna daidai ka ji daɗi to ran da aka ce kai kuma da ɗanka daidai ko ke za ku ji za ka ji daɗin shi ba eh sai ai mara hankali abin da janyo ku kuna mamaki saboda kun taso gidan ku gidan tarbiyya ne kun taso gidan tarbiyya ne amma wanda ya taso inda zubin da suka taso a irin angonin da suka taso mana Allah ya sauƙaƙe wannan abu shi aka ɗauka mana ƙungiyar mu na cikin wanda suka ɗauke da wannan bala'i kuma suka ja mana muka yi da muka yi sama da nauyi muka faɗo ƙasa ba kwatar abun duniya ya ishe mu in dan uwana ne da jishi dan ina faɗa ina ce in eh, yaro karami mara hankali zai ce maka sai ka je in ka dauko kana magana ka so ice maka hadisin zaifi ne hadisin zaifi ne sai na ce masa to wa koya musu hadisin zaifi ne in ba kuwa kun koya musu baburki, daga nan suka dawo kanku yanzu rashin ne jiya da mujiya yadda kafa suka raina wani to sun gama wancan suka ga bayansa in suka je gawaye su biyo kanka to ai kai ma kanka kai ma bola ce ka nuna masa wancan bola ne to kai ma bola ce yanzu maganan ba ta daɗi amma za ka kalla da kyau abin da ya faru an zuga mata an ce da su da maza su daidai su su kenan daidai su a haka haka ya'ya ma daidai ake yau ga ‘ya'ya sun riga sun riga sun fara kashe iyayensu. Hmm? Daga mutum sai an da wasa jefa rijiya, ya ɗauko akuyan ta jefa mataka. Sai ku sun zama daidai. Ya bi wannan ya yanka, ya bi wancan ya yanka, ya bi wannan ya yanka kuma za a hira da shi. Kuma ƙarshe fa in ba a je ba abin da za a yi masa. ana nan ran da aka manta aka ga anguwan an manta an daina labari ta koshi za a dawo gida ga wane ya dawo ga wane ya dawo na ga yadda za a yi shi kenan in je gaisa da kai sai ka gaisa da shi shi kenan daga nan kuma sai gani ya koma ma cikin jama'a ta wuce yi mala an shiga duk wannan musawa su yi ده حرية إخاء إلا صغير وتحت هذا الشعار الخادع البراك أخذ الجاهلون يطالبون بمساواة العلماء سنة نيمان أيدي دي دي علم كم أنت كم مغانا تا رمتين رنب رنب وكما كانت Salamu alaikum Allah ya mata mazan wannan hadisi da ka kawo da suka ba ba ba izi izini ce tukuna yana littafin ga wannan. Babu ce to yi ne shi. Kai ba karatu ka bai ba ka zo na kai min gyara. To ba ka shirya ba yanzu ka bari na gama ya ka baka yin karatu. Tun da littafin da muke ma ba ka da shi ya za ka samu rabai. Daga nan ku zo lai shi. maganan da ka faɗi a wuri kaza ta yi karo a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza sai ya ko magana mu gani na wacce ne na wannan da na zo a haɗa bi ka nuna min karo inda ya ulu ba mu fawata da wannan ya nake ce ina ganin kaza kaza ya kasa wancan ma shi ma za a bashi a banza shi ma bai shi ma ya yi karatu shi ma sai ya ke yan abin da ke so malam na shiga kana kai wadda fao ya ɗalibuna bi musawatil aqawiya masu ƙarfi suna neman a masu rauni suna son su daidai da masu ƙarfi an yi wal kusala bi ɗalibuna bi musawatil amilina Mana malalace na sai daidai da masu aiki to ta wace hanya ta zai sasa dole a buɗe wa damfara ƙofa da cuta walmun harifina lalatattu karkatattu yi tsalibuna bi musawati dawil istiqama sai kalma da kalma ina zan jumla da jumla mai karatu a littafi daga bango zuwa bango yana nema ya zama daidai da mai jillacin mai jin littafa yake su zama daidai ita na fata na gabar ka ba ku na zaka da na rai biyu na ɗan tabawa da ka kuni wannan karatun tun fata kana rike da littafi ga kaza ga kaza da kaza ka je ka saurari wani jashi wanda damfara ma fa haka fa zai zo sai shi ya tafaya bayan shi shi kadai yake ake ba mai saurare shi ya zauna ya ce kaza a kai kaza kaza a musulunci kaza shi ne kaza a musulunci shi ne kaza shi ne kaza a musulunci shi ne kaza shi ne kaza za mu dakata a nan kuma sai rana ita yau ne wanda ba ya da ya ce Allah ba a jirna ƙarya duniya na kallon ce to saboda ka nan kai kana wahalar da kanka kwana nawa ne kake karantarwa ni ku duniya ke saurare na ce duniya ke saurare ka takka ma ba ta saurare ka ba ballanta na duniya ‘ya'yanka da ka haifa ba ta saurare ka ba ya za duniya ta saurare ka ana aljununu fununu wannan shi ne ce sadaka alƙa'ilu aljununu fununu da wani babban mahaukaci ka sa lansa sai ka ana ka ce wai anguwa na sauraron ka ba ruwan anguwa da kai ba ruwan su da kasan ka ba sa ko sauraron ka illa kawai inda kana hayi hayi hayi hayi dinnan can suka ji kai shiru ta. yau ya ya ba mu ji ka ba na shi ba yi karatu ba to da kana da hankali ka ce ruwan ka kana ruwa ne me na ka ciki ko mu yi karatu ko kan mu yi karatu ba ruwanka a'a muna samun fa'ida ce kariya ka ce ka ji tsoron Allah amma lissafo min fa'idan da rana kaza mai na karanta rana kaza bai ya gaya maka makare shi kai kuma rudadde da ka rudu da shi ba sa wani jinka hmm. me a'a ya kafa yadda za ka yi kai maka masa abin za ka nana masa na farko dai na ji ka ji rediyo ko da kaza ga kaza to tsakko je na baka na ka nan da ka tsakko inda mai rediyon ya faɗi kaza din ni ga nawa na shirya gobe ka fito in ma a cikin jama'a yi maka irin wannan wulakancin ciyar bari in kaka ai malamai sun ce aka ba malam ce a da yanzu ai ta ne malamin ba kai ka je gidan rediyon ba to kai ne malamin gobe ka fa mana da shi ne ganawa jama'a gobe ku dawo shikenan kai aran gama daya kai kuma ka koma ka sake janta da naka eh? ka dawo idawo ina ko na sanar gidan rijiyo wanda ya saba da wannan yanzu da littafin karshen ta mai gidan rijiyo ma da kayayi me zai ɗauko ta naka jita jita ne ni ko ga gaskiyan a littafi sai ka je ka zo da naka littafi an yi ƙarya da gaskiya ba sa iya ba sa san wuri guda jita jita karatu karatu latta karatu ne ba ba karatu ne ba wani sa'o ya talib dan bi musawa ta rijali yau ga mata na neman daidaituwa da mazaje ai annan mata ta kaje duk abun da namiji zai yi mace za ta iya irin sa fiye da irin sa. yake kun yi karo da Allah ni na bi Allah tunda Allah ne yake ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i saboda saboda amma kai kuma iyayen gidanka Ingila ko Faransa ko majalisar ɗinkin duniya ita ce uwar kuku to ta ita ta ce duk abin namiji ke yi mace za ta yi sa. mu kuma Allah mai sama mai kafa ya ce an rijalu qawwamuna 'ala nisa jama'a wanne za mu bi in a cikin mutane ne ne ma galati jama'a wanne ne yi su za su ba da amsa aure ka bari in yadda kuka da jama'a ka kai ka bar labari rijal A fi kulle شيء wal fashiluna na bi musawatin najihina wanda suka faɗi suna neman daidaito da wanda suka ci nasara tsara batil ayatu kaga wannan ya janyo da rayuwar ta ya mutu ai ga yanzu daga kwalayen jabu sai na jabu ko ina aiki ka ba da kuɗi a baka fasikir ka ba da kuɗi a ka aiki to masu albashi ma yanzu rikiya suke sai ka ba da kuɗi za a biya albashi ko ina ya rike shi can saman ta kwafe tsakiyar ta kwafe ko ina kawai ta a ah, in dai za ka bai ta shi to ba ni nawa ah, ka tafi kasuwa kawai ai zahir da suka bata ba suka bata kiwo suka ya mutsa mana wurin kiwo noma suka buga suka buga suka gaba zai zo su daure ba to bari su zabbo shinkafan kasa su zabbo masarar kasa mu koma babu dole mu shiga rudani barawo kan barawo ƙarya kan ƙarya wattara batil ya ha rayuwa ta ya mutu yanzu ba babba ba yaro ba uba ba ɗa ba layi layin da aka shata an cire shi duka an cakuɗe mata sauratu zanga-zanga bore ya watsu wastasmara hal yahudu yahudawa na haɓaka ta liba ya cikin shi ke harfan musawat to ko gidanka ba za ka ya riga ya ci gidanka kana neman ka hanyar inda za ka je ka fita in ka ga an bar ka bai bai ma illa ba kana da kuɗi ne ka ga ke fa ne har yanzu da ka kasa ce fa ne da tuni da ka ga musawa su yanzu yan kuɗin ka ake bi yanzu in ka fara ɗan tsufa ma yadda za a za a ka mutu su gaji baraka mai kyalli daga barku mai walƙiya ɗan aka ce kalmar musawa wato ba tana walƙiya ba har sai take yi da an ji shi ta an yi gaskiya wannan musawatu in dai wannan shi ne musawatu to ba gaskiya ne ba kun ɗauko mana la ijara